Bici Fatime lamba dan zabuwa. Bici Fatime ina zuwa ne Bici Fatime lamba dan sabuwa… Kurna babban layi kurna rijiyar lemo kurna tudun botuwa kurna babban layi kurna makaranta ina zuwa ne hajjaju. Mata sama. Kuma fasinja, ajiya ina zuwa sabon titi. Fito, fito, fito. da bikin ce har sai ka ga me aka rubuta a motar ba baka ga me aka rubuta a motar ba ga an san mata zalla ba ba a rubuta boko yaki da jahilci ne malamin mu kuma in ya rubuta mana a baro Allah take ta zo gaban mu ta tsaya ta ce ni ce a kin ga ba zan iya wannan karatun ba ga motar maza zalla can wannan mata ne zalla People aren't always going to be there for you. That is why you need to learn to handle things on Salah. In you Straight from the archive of Jamaje Productions, Matazallah. kuma ki kira dan Asabe ko za a samu kuɗi a hannun shi. Dan Asabe? Baka kawo mana kuɗi ba? Kuma sannan ka zo ka ce in baka kuɗi? Amma ni wallahi ban yadda da abin da ya faɗa Sabilillahi baka ba su kuma karbo musu. Kawai saboda na fi su fita ne shine na fice da su kawai. When you're down and helpless, you must learn to carry the universe or be crushed by it. Mata zanna. ke me yasa haka ke kishi kine kina babu sallama kina ya mace yar musulma dan asabe ne je bige wani abuja kuma an ce min yaron ya mutu dan asabe When you expect more from yourself than others, Mata Zalla. When you shone where the path may lead you to where there is no path to leave a trail, Mata Zalla. au kai yanzu nufin ka in zama bare a cikin yan uwa da abokan arziki ai ko wallahi ba za ta saku ba kare ma da ranar sa. ai kuwa sosai ma mata sallah executive producer Jan Maji Productions produced by Suleiman Garba Costume tun da su wannan kalamomin kike ta maimaitawa kin ki faɗa min abin da ya faru shi da linzami mara harshe in haduwa wuri daya. indirected directed by the Iron Lady Muhibbat abdulsalam Salam Gate. Mata Zala, don't be left out. mu kan mu rasa yadda zamu yi da shi domin duk sanda kaka sadiya aure da suke tafiya ba da salisu bi bi bi bi wani salo yana zuwar muku daban ta cikin akwatin din talabijin ku mai taken ɗan zaman ɗaki. Yawa yi aure. Dole da ɗan zama kan kwana daki Ruwa ruwa. Dai na baka daki karka da famin aiki ruwa ruwa. Kai maza fita zana kunna gobar daki Ruwa ruwa. An ranka da buɗa an yi bidiri an yi shewa. Sweetheart. kai da ma da kika auri wannan kin san saurayi kika aura kai ma dai kya faɗa wallahi baby ni ba zan je unguwan ba na fasa zuwa haba baby baby ba zan je ba baby haba sai an kai ta ɗakin mijinta a daren an tafi an bar wani ƙato wai shi ɗan zaman ɗaki ka ji ba wani ta saukar gida nana hmm. nana aina na eh, ak entertainment bijimin kamfani cikin jerin fina-finan hausa su suka ce ku kalle shi da azama dan zaman daki to ni alhaji ne ina ganin inda za a ba mu salisu abinci zai ci ya koshi ya kwanta ya bacci ah, to salisu ga abinci tashi mu je daki ne ku je ku ci dan zaman daki a ah, alhaji muka zo ne ba mun bar su a gida sai mu je mu yi shafin ɗinmu inda halin magunan zuwa yawo sai mu je mu yi yawon mun dawo ma mu biya ta gidan abokina ko sai ne kunna mana AC saboda zafi AC sadiran wamari dan aliman wahayya a talaka in tattaka gobe sai na fille ma kayya sunana gidanmu namba wayata daɗin ya maka yawa ai idan ka gana kai mutum gidanmu tura ta kai bango saboda halin mazaje yan yaudara ka kore ka ce eh, eh. ɗan zaman ɗaki. Almakashi na da mukata aska a hannuna kan maki zani na yanke ya faɗo na gani. A sa mana shi a makaranta. Shi shiwa. Ɗan zaman ɗaki. Ya bijire ma taimakon 'yan uwansa da iyayensa yana girban abin da yake shukawa. Kai ka iya zuwa ka ce a baka. amma baka iya zuwa inda ka nemi naka ba to ya amma dai ka san harkar makaranta dole sai an bada hutu sannan zaka san me ya kamata kai to tsaya tukunna nace me ka ajiye a gidan hakuri hakuri za a ce dan zaman daki cikin duhu ake aurenta dole ai hakuri a zauna da ah, ita ka dawo makon da ta zo da shi ba sai ba can mace ba sai ba kin mace labari awwal uba kwakwatawa tsara shirin ahmad ibule sadiya ta yi aure to a raka ni gida tana sama yana ƙasa dan zaman daki suna waje yana ciki dan zaman daki ya yi ihu ya yi shewa dan zaman daki ya gallabe su ya zama masa takwar bambam. dan zaman daki shiryawa shirin awwal uba kwakwatawa dan zaman daki ba da umarnin shirin yana fita ta hannun ibrahim bala doki da wannan garjijan katon wai da madaki wannan an daina tun zamanin tsibirbira a arewa wannan harkar haka tana kan kada ba ku rago yau ita ya raba ba ka ce mata kuke yi ba ha yau masu matan ma sun nuna mana kendir ne mu mun kona kanmu mun haska su dan zaman daki ku neme shi ku kalle shi mota ta ɗebo mota ta shiga nan tabbata tana ashe mota ɗan jinjiri ne kina ji sai da aka cika tak aka ɗebo dankali aka gangara malale aka haye kai san mota ɗan jinjiri ba ta faɗuwa a lokaci ita kaɗai ne tak muke da ita muke zuwa birni ehe in ka kuskure kuma sai dai gobe ehe wallahi to shi kenan ha ah. ki bacci Wani irin samame kika mun? Ba sallama ba kawai kawai ki zo ki mun samame. Gishiri ne ya kare ka kawo kuɗi a je a siyo. Ban da kuɗi. Ban da kuɗi. ni ba kowa bane ina lissafi da kawai abin da ke lissafi da shi kawai sai ki man samani eh ki idan ki gane miki ne me nake kullun naira goma ne fa ka siya yau kwana hudu fa kwana hudu bane ƙarya kike yi to ka lissafa mana ka gani a yi shiri nan ba aka yi maganar nan mm, in ka zo sukari aka ce akwai kwari akwai me yana sha to shi kuma gishiri wani ja'irin kwaro yake cinsa wani kwaro yake cinsa ta yanzu dan Allah a gishirin naira goma za ka zauna ka ringa bincike ke bari ringa bincike wani magana ko a ciwo ko da a ciwo ba wani ciwo da ke kama gishiri ginji sai dai ki ji an ce eh, sukari wani ne ciwon sukari amma ba ki ji an ce wani na ciwon gishiri ba kake mana hauka kake bai da wawa ban san abin da nake ba kai kuma ka rike kuɗin nan shin aure ke aure ke wannan kuɗin da ba za su sai ka kashe mu ka kuɗin da kuma gaskiya wannan larurar taki ya kamata kawai mu je asibiti mu je asibiti mu zauna likita ya gwada ki faɗi haƙiƙanin abin da ke damun ki kawai ki sha maganin larurar ki amma yanzu duk kemis ɗin da ke anguwan nan je wancan kemis ɗin a bani maganin zan banka miki in je wancan kemis ɗin a bani maganin kala daban zan banka miki na je can na karɓo na na banka miki fa kada fa ki zo fa ki aiki shan maganin nan kuma a je maganin mai ya haifar da wata larurar fa a'a mai gida ai magungunan daga kama ina sha kuma ina jin sauki to wani samun sauki ni ban ga wani samun sauki da take ba wallahi ni ai samun sauki guda ɗaya shine tun daga suro in ji ƙarar tsinti ana fa fa ina shigo an ga shara take ko kuma in ji kwanuka karrab karrab na shigo an ga kiyan wanke wanke ko goge goge amma ko yanzu daga ɗaki fa zuwa nan fa da ƙyar na fito da ke kina ja ina ja to ina sauki ko a rediyo kullum magana ake yi da ka ji abu na damun ka tafi gaban likita amma haka kawai mu zama mu zauna kina ina ta babbanka da ba na larura ki ba kawai ki tashi mu je asibiti yafi sauki ni hankali na fi kwanciya wallahi to shikenan na amince mu je asibiti Hakin sai shi matambaye baya bata kuma ni san a rayuwa ina son in ga farar mace in na gafaran mace to fati inda take sai na je mun sada zumunci kuma ni tunda nake ban taba ganin mace fara kantsar kaman ki ba <laughs> Allah <laughs> to yaya gida gida alhamdulillah yaya aiki kuma wala alhamdulillah to masha Allah to alhamdulillah na alƙawari yanzu samu dan zazzaga da ke ki ga gari ki ga halin da gari yake ciki dan wasu guraren kuna loko sai dai ku rinka ji ana faɗa a kafafen yaɗin labarai ana wanda su tufa super sito kaza super sita ko kaza super sito kaza super sito to wanda mu je ki ganin mu idan ki kuma cike nake da kuɗi a jihu na muna zuwa ki ga abin duk abin da ke ga kina kin zaba bayan kin dau kwando ki jefa shi hukun Zambia ko ba haka ba mu ce kuma mu samu daman da zamu huta mu fahimci juna tsakanin ni da okay to dama abin da yake cikin zuciyarka shi ka fito da shi yanzu wannan maganganun naka ba abin da yake kunshi a zuciyarka ne ka fito da shi fili shi yasa Allah ya sirrinta zuciya bai bacci a guda to ni ba irin wa'annan matan ba ce ka gane ni ba na ɗaya daga cikin irin wa'annan matan da kake tunani da na san haka ne ma da ban baka kwatancen kofar gidanmu ba kana da maganar wai wayewa ko a fita aje ina ne a fita aje ina ne shine wayewa to ai duk wayewar da ba ta addinin musulunci ba ce wallahi ba wayewa ba ce an bar turba an koma jahiliya ko dan haka ni ba haka nake ba ni ba irin wa'annan mata da kake zuwa gurin su bace ka gane ko dan Allah da annabi ka ƙara zuwa kofar gidan nan amma a ke mun uzuri ga kaman kila ina dan jaraba ki kai na ka bugi ruwan ciki na wannan magana abin da yake zuciyarka ne ka fito Allah shi isan me yi shi sai ta zuciya ba a ganin ta da ana gani da ba a san me yake cikin zuciyar mutane ba ki da tabbacin cewa kin gano abin da ke zuciya da ba shi ne ne Allah ka taimaka ka ba saboda da zafi zafi kan da ki karfi ai da ji sako yaro ya zo faratu ta ce ka zo zai kara faɗa mutane su ji ce a bari in yanke yanzu shine na kama hanya to ta baya ma na biyo ta yanke na yo don zo in same ki saboda haka na ce to bari in zo in ji tunda tunda kika ce in zo to akwai bayani ya magana mutum auren nan an abin ya zo ne ki sa nake da buƙatar ganin ka zan je biki ya kila tafiya zaki biki sai dawo dubu biyar kawai nake nema a wurin ka batun anko da kuɗin mota zuwa da dawo ba dubu biyar wallahi babu gaskiya babu ki rinka kwantar da hankalinki komai ma zan iya miki amma ki bari a ɗaura auren mana sana ka babu mai yawan in banda kai kai ka ce kai kaɗai da ni sai kai babu ko kai ni kuma na yadda zan aura kana ga matsayin ka ya wuce karfin haka a yadda ka shahara ga gidaje ga komai naira dubu biyar wani abu a wurin ka to gidajen na don kawai kin ga gidaje a to ashe to ƙara da Allah ya sa aka yi haka wallahi ƙara da Allah ya sa aka da sai ki gani wasu gidajen ma kice da ki ne don a daura don dai haka ne gaskiya ba zan iya ba kuma gida abinki ka sake zuwa gidanmu eh ba zan sake ba eh ki tafi din har gidana gidana wuri da kai ko to matsiyata barka da fulani ba san da ka ba ba san kansu ba ai sai a abin da ban ciwo sai hakuri ai wallahi sai ya goma sha ɗaya agwagwan nan ta kinkisa sai ta koma wanda goma oh, to to to to wallahi to alhaji je ba da yawan nan ne mai kawon da ni matsala matsala ce ta mai ɗaki na tana gadon asibiti a kwanciyar ranga-ranga na aiki za a yi mata kuma ka san sha'anin yau wallahi ba ku kuɗi dan Allah a taimaka min a ranta min in je idan aka yi aikin nan na fitar ina da alƙawari in na karɓa kuɗin nan sai zo in biya dan Allah taimaka min ka gama Alhaji ai sai an ba ni gama to ita yi wallahi sai an ba ni gama a taimaka min yanzu abin da nake so da kai in gaya maka wata magana na farko dai ka ba ta da ba ta da ranga ranga lare a hannun Allah Allah ba ta lafiya amin ya rabbi Allah ba ta lafiya amin ya rabbi wannan takardar ne na din na gwaje-gwaje ne kaga daga na jini sai na ruwa sai na gashi nan dai wannan kuma shine asalin ma'awun da likita ya rubuta na magunguna gidansu baya kusa to ina gidansu duk irina ne gwamnati din ma kan iyayen gwamnati ma Allah ina zuwa kaga akwai sanayya ni da kai shi yasa wani zo yanzu farko eh. taimako ka zo nema in Allah ya yarda za a taimaka maka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za a taimaka alhamdulillah suna can suna jira ni suke ni suke jira to yanzu za mu yi saboda jira na suke ne za ta mutu a'a Allah da ba za ta mutu ba Allah eh, eh, eh, gidan da kake cike ba haya bane a gidan ne ka manta ina hone a tun na ganin gari wallahi na wani tun na ganin gari zan ciwo tun na ga ka wuce ka nan a ce wallahi to yanzu abin da za ka yi kawo takardun gidan eh, eh kawo takardun gidan kudin kamar nawa zai ishe ka ni wallahi idan aka ba dubu ɗari da hamsin ma isa saboda sun ce ɗari da talatin suke bukata kaga ashirin ɗin kuma ɗan zan baka biyu ma zan baka ɗari biyu shi ke na gode komai a lawace na gode to kawo takardun gidan me kan takardun gida kuma a a wai ka zo ne don ma kuɗi kawo to alaji zan bari bani kuɗin ni yanzu na fi so a samu ita nake yi a bani kuɗin eh zan ka takardun eh. yanzu abin da za ka yi eh. a gidan ka bani a kai kai kai mu hankali da za ta mutu alaji ya sauri gida ka dauko takardun gidan alaji abin da kai gidan waje sai in bayar kudin azabi suke yo Allah alaji da Allah alaji alaji mu je cikin dan Allah wani kudin nan da Allah ka je cikin gidan mu dan Allah alaji taimaka mini wallahi inda takaddu ne wallahi ni na ma gidan ma sai ba ba sai wallahi karfa ai rubutu wallahi dan suke alaji da Allah alaji wai kai kai eh, tambaye ka don Allah eh. ka je ɗauko takardu ni yin kirga ma kuɗi ka zo ka same ni ba ka kuɗi ha kai irin wannan aure Allah sauke ba ka sakacca sai ta kama ka da eh, tuna irin wannan ni dai shawarar da zan baki kada ki karɓi wayannan. saboda kwata-kwata bai kamace ku a ce kuna riƙe wayoyi ba kuma bayan haka kar ku manta fa mazan nan na yanzu suna ruɗan mata ne da waɗansu abubuwa ƙyale-ƙyale haka su ɗauka su ba ku ba shi da amfani haka to yanzu umma dan Allah ya kyauta kuma ki ce ka a karɓa to yanzu an fasa kenan yanzu umma in ya kawo wayannan karin karɓa kenan dan yayi kyauta shikenan sai a ce kuma dole sai ta karɓa idan ta zama matarsa ba sai ya ba ta ba ko ba amana ce ba kuke a hannuna ya zama dole in faɗa muku gaskiya duk da ba ni na haife ku ba ni fa yanzu idan da sun samu na ne a ce yanzu kuna makaranta ba wai zance ba dan ni wannan zance ma da kuke fita a dole kuke fita shi na ga ma bitu aboki na duniyar nan fa ta yi wani irin canji fa da gaggawa Allah ina yare da nake baka labarin na samu ni kokari na in yi fresh ta bature in dawo normal in je in samu in yi kokari in aika a daura mana aure sai na gane ta mayan kuɗi ne alkuran shehu jansudi shi ne babanta ko zan so shi da iya tare ni iya karɓa kuɗi a hannuna ai ban baka labari ba ina jin ka ai wannan nake ƙara gaya maka in dai alhaji sallar jansule jansule to qur'ani mayan kuɗi ne in dai akan kuɗi ne na gaya maka kai karshen tan kai saki ma zuwa ba zai sa maka ba ni ne shaida mahaukaci ya ga dan bori ite ni ne shaida aka ce mahaukaci ne ite ni ne shaida kaga <laughs> to baka din ga ma ni yanzu kokarin da zan yi mhm. insha Allah sai na yi kokari in dau dau dau dau sai in dumo shi ka Allah kare ni kokari na da yan san wannan shagon iya nan kanau ba matsala haka ji da Allah kai ba ka ci ribar zance to ina jin ka kana turara ta rinka gane haraba zance yawa <laughs> eh, rinka gane haraba zance abin da so da kai dan ka je iya karba zai ka gwada ka gani iya karba shawarar da zan baka ka tashi kai ma ka ji ka wuji wuji ya eh. ka je ka karba ah kuma kai a na ma maganar ga shago nan na lungu wanda ba hayaniya da yawa Eh, ai magana karba ma ni yanzu an gama duk yanzu a takin ɗina ya canza yanda na shiryo a takin ɗina da a fuyel na je dan baya zan yi defending yanzu na tafi Ronaldo Allah su striker ne ni ina over gidansu ba a ko ta yaddar bebiya ba nan ka tira yin hankali yaddar bebiya yan budulin suna sintiri ai za mu ɗan duhuwa na gaya maka kaɗan ɓuya. Ai ko me aka wannan ba zan yadda in wannan a hoto. Yan budilin gudun suna kewayawa sosai na <laughs> wani wani kyara ma sanda. Ka san me na hango ma? Zai ka faɗa. Wallahi har na hango ka kashe kokara. Ga ni ba kyau ba na sha kokara. Wallahi sai mujalla. Kaji ana an samu wani naman jeji an buge. <laughs> Allah wallahi. ai ne a duniya in ne alkawari kokari nake in gana cika wannan alkawarin Allah ni zan iya shiga in fita in ga na faranta wa ya mace a rayuwa ta duniya ko ba ni da kuɗin zan iya amfani da kuɗin ƙungiya <laughs> in ka na faranta wa ya mace Allah akan ya mace akai na zaka ce akai ki do'a dan haka dai alƙawarin da ne miki to yau gashi Allah ya bani iko na cika ga duniya a tafin hannunki sai yanda kika yi gaskiya ba zan karɓi wannan ba subhanallah saboda mu ta hana ni karɓar waya a hannunka ta ce in bari sai lokacin da ka zama mijina sai ka siya min in karɓa amma yanzu ta ce kar in karɓa amma bayan da rai ya so ba saboda kullum malamai kira suke cewa ba mai kin alkhairi sai shi ɗan a'a kaga ka bar zancen nan wannan zancen daban ka san fa umman ba za ta taɓa faɗa min abin da zai cutar da ni ba ko kuma yana da kyau a ce duk maganar da ta faɗa min dinga amfani da shi ko kaga ka bar wayan nan maimakon wayan nan kawai ka siya min kayan kwalliya to shikenan ni ma ba zan zuka ki kike bin umarnin iyayenki ba saboda bin na gaba bin Allah ne tunda haka kika zaba ba komi zan kawo miki kuɗin ki je ki zaɓi kayan kwalliyan kayan kwalliyan ki da kika saba mai kyau wanda zan ganki ɗaɗɗas ko ba haka ba yawwa dan haka kar ki damu to shikenan yaushe to ni haba yanzu zan fashe gan fita ma ko nan da an jima za ki iya gani na na zo miki da kuɗi ai ni wani su fashe min suke dan neman suna ne ce akan mata ba dan neman suna ce akan mata ba ai ni dan wahala ne akan mace wallahi ah, ah, ah, amma a kai na ku eh kan ki a haba zan je ina ma wata baka kala kala ta ce hidima ni na son duk ma maganar da zaka faɗa a kaina ko ma menene a kaina zaka yi kin san a duniya ana son a ci kuɗin mu su Sumayya. Wallahi na ji daɗi na ya kwanta. Wato, Malama Sumayya ni idan na ganki a haka. Wallahi sai sai ji wasai, sai ji daɗi. Wallahi ina yi wa Allah godiya da ya baki lafiya. Saboda ya daman tashi hankali na in ganki a kwance. kamar tun da Allah ya sa kin samu lafiya, to zan koma kasuwa. In ɗora daga inda na tsaya. Insha Allah. Ba abin da zan ce mai gida. na gode don ba kowane namiji ba ne zai jura ɗawainiyar da kai da ni malama su mai na? ai wannan ba abin godiya ba ne wannan ayyuka kai ne ai kai na rayuwa An ba lafiya ba labari ai wannan abin da na na cikin sharaɗin aure lokacin da zan aure ki sai da aka gindaya min sharuɗa aka ce da ci da sha tufatar da ki kula da lafiyanki duk yana wuya na nace na ɗauka to wannan ayi kai ne kawai dai ni yanzu zan koma kasuwa saboda kin ga ba abin da yake daga min hankali irin Alhaji Shehu kin ga takaddun gidan nan suna wajen shi to yanzu saboda haka abin da ya kamata ba zan yi ƙasa a gwiwa ba tashi zan yi in tafi kasuwan nan in je a buga can a buga can har Allah ya hore in zo in biya shi kuɗin shi in karɓi gidan gidana eh to me gida ba na ji kamar ka ce jarin ya karye ba <laughs> malama sumayya ai sirrin kasuwa in dai Allah ya sa ka santa to ka kama da ita eh jari na ya karye ba zan rasa mai zanya cikin kasuwa ba ni ba don ki samu dan ki samu nutsuwa wallahi malama sumayya ko da ko zan iya kin ga jari na dai to amma ko da ko ne in ya kama zan iya a cikin kasuwan nan don mu rufa kanmu asiri ke dai yanzu Allah ƙara lafiya bari in je ai addu'a nake Allah ya hore in ƙara mai da ke aikin haji hakorin da duka sa daya a nan ki kara daya a gefe ce zo biyu in kin dan dara kin yi hakan na sai ji wasai a zuciyata ai ta addu'a eh, amin amin ni da ke duk ne da ka taka ka ji inda nake da kuma ni in zo din ai duk ɗaya ne alai shehu sarki to ai eh, eh. abin ne ai alai wani abu ne ke tafi da ni to to to to to a masallaci ne sai aka ɗauki wuta sai aka samu kuskuren hadiman masallaci ba su kashe injin lasifika ba ikan Allah a dalilin ɗauke wannan wuta sai aka kawo ta aka tashi kawo ta sai aka kawo ta da ƙarfi eh, sai ya zama wannan injin lasifika ya ƙone wai wai masallaci ya yi asara to sai naga cewa yana da kyau in ɗauko ka in sanya ka a cikin wannan adashin gata da mutane suka yi wanda baka shigo ba ba shi yasa da za a gina masallacin ba na je da kaina ina gaggai da mutane masu aikin ne. eh ce zan wuce ce a gaishe ku a gaishe ku sai naga cewa ya kamata in taho maka da wannan talla saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ya tabi ulmayyata talafatu hmm. abinda da yake bin mamaci zuwa kabarinsa abu uku ne dukiyarsa danginsa sai halinsa hmm. abin da yake amfana da shi kawai in bayan ya mutu aikin da ya aikata na baya sai kuma sadakatar jariya wacce yi mutu ya bari take amfani ake kai masa kabarinsa to sai na ga cewa wannan gara ya dace a ce alayhi shehu kamar inda muke da kai ka shigo cikin ta sai na zo maka da tallan wannan injin lasifika tunda bai bukatun arzikin ka ba to a samo mana ko da sakan ne mu mai da madadin wancan wanda muke da shi to Allah ina zuwa lima yanzu na fahimci inda zancan ka yi. ka bani umarni ne ko kuwa shawara ce alayhi shehu ai ba maganar umarni tsakanina da kai shawara ce irin wacce addini ya bayar kuma ta fito ta baki na na gaya maka abin da zai amfane ka ne a duniya ka kuma ya amfane ka a lahirarka tunda ka yi haka ba mu ba amma shawara ce zan baka saboda gaba kada irin wannan ya faru a samu garjejen ƙato a sashe lada ne in ya buɗe murya sau? an huta da wani batun sifika sifikan ne? sifika ban za sifikan wofi me aka yaka sifika har ya shiga tsakaninmu da lada ne da liman da masu gari to ku da da wannan magana kawai ku sa katon lada ne yayi amma ni nan yanzu kaga nan digiman ma da yake kai na shi yake damuna kuɗi na ɗiba na je na ba wannan bai faskare in gaya maka ya zo ya kawo ba faskaren ba cikin dare na bi shi dan neman na da jakin na dawo saboda ni nema lalatan banza sai ya zo ya karbi jakinsa ya bada kuɗi na ɗari uku da na bashi ba faskare to kuma bayan wannan ma nan shekaran jannan nake fa kwance da ka leko nan zaka same ni janta ya lullube ni kada wanda ya sani eh abubuwan da ake dai alhamdulillah kada abin nan ne kai dai kai dai sai dai ai gaba a kuma samu wani kuma a je ai shawara ko a gani tun nan ne babu shikenan alaishu na fuskanci dai saboda na zo maka da wannan abin alheri ne kake wannan shiga ka fita ka kawo abin ma da ba dalili ba ne me ya da cinikin jaki me ya da sarin fuskari rashin lafiya ka zai hana ka ɗauko abin da za ka yi ka bayar ka ma. da na san wannan zai haɗa mu da kai wallahi da ban zo ba an ce da muguwar rawa ƙarakin tashi da ba ma fito ba sai ce a kaya maka kawai ba na nan shi na baka lafiya Allah sauke mu lafiya shekaran jiya ban samu zuwa abin nan ba ya aka yi ne wurin sunan wato momi kin san wani abu ni fa yanzu bani da burin da wuce a ci ina da kauce can hoton ki wanda idan na tashi daga bacci shi zan fara kallo kin san shine abin da ake cewa an ka tashi duk sanda ka tashi daga bacci abin da ka fara kallo to da shi zaka wuni <laughs> Ina san rinka wuni da ke a cikin zuciyata dan ne yanzu idan baki ba wallahi kwanda in zaman jaka a kara jaka a kara kuma to me za da ita <laughs> to in ban da kai da abin ka ba kana da hoton na idan zuciyarka ba wallahi tallahi to aikin san na zuciya iya na ne kuma ina burin a ce duk wani abu wanda aka ce naki ne a cikin zuciyata to killace miki shi kin ga yanzu in gidanmu ko yan uwa ko abokai sun ce a ah, suna so su ganki to ta ya zan bankara zuciyata su gani <laughs> kin ga dole sai dan dauko ilajima sai in nuna musu su gani eh to insha Allah ina so mu samu rana sai mu je wani gidan hoto na ƙasa don mun fi na jiha mu je gidan hoto na ƙasa a kela mana hoto in zo in kafi shi a ɗakin na Allah kafin ki zo ɗakin kafin ki zo ki zo hmm. wallahi shi yasa nake ji da kai san kai ma fa kana ji da ni ni fa na ga miki idan ba fa ke ba to billahi da zai sai rija yawwa ka tai me sai kayan kwalliya na fa ya ƙare na ta ta zaki nan makotanku an yi azan kamar mutum shida sun mutu kayan kwalliya nawa suke me abun tashin hankali ko wani abun na so kawai ban da kayan kwalliya ko kuma sun yi do za a je a siyo wasu a kawo a tare wata mata tusa bare mai ciki yanzu um, kin ga an ji zan dawo sai ke rubuta mun da me da me da me ake so na kayan kwallon sai in siyo Kai ma ai ka sani ba sai na gaya maka ba. To yanzu abin da za a yi zuwa an jima zan dawo. Idan na dawo zan tafi miki da kayan kwalliya sha Allah. Ko in ko ki min rubutu. Ki ki kenan ni ma kin hutar da ni. Wala kin hutar da ni. Borin borin mahaukaci a bola aka iya ce an hutar da ni ba sai an kada mar wannan ba. Ba ki da matsala in an jima na zo zan zan wani ɗauki sai ki rubutan sai in baki kuɗin zai kai na. sai dai ko nan kai ma dai ka sani ba <laughs> na sani ba hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa ni'mal wakil duk musulmi a duniya Allah ka raba shi da bashi wallahi ni dai wannan kuɗi wannan kuɗi na alhaji shehu da na san haka wannan alhaji shehun yake akan kuɗi wallahi da garar ɗauki takardun gidan nan in samu wanda ya san sirrin banki in je in ba su in ranci kuɗin nan da zan karɓa wallahi da fi min sauƙi ni je wannan alhaji shehu Allah karba da shi lafiya alhaji shehu a cikin kasuwa ya ganni a tsakiyar jama'a maganar kuɗi na kwancin ya gidanka na san me yake min daɗi tun da Allah busa min rani da wayo na fara na fara yin sallah na ja na bi jam'i ban taɓa rafkanwa ba sai ɗazu. za a tada sallah fa maganan kuɗi na ko in cinye gidanka sai gashi ina neman raka a shida a sallah kai yanzu nan fa na sha kuɗin nan fa muna gaisa da su jibiri mai katako maganan kuɗi na ko in cinye gidanka sai dai mu dage da addu'a Allah ya hore mana mu warware a biya shi amin ya rabbi Allah kawai Allah ka hada mu da masoyan mu Allah Allah ka haɗa mu da masoyan mu ba maƙe mu ba Allah kai katan tsakanin mu da makiya Allah masoyin mu ko a ina yake Allah ka kawo shi kusa Allah Allah dan girman zatin ka. Allah ka cika mana burin mu Allah kai maganin makiyan mu Allah ka ba mu jari Allah dan matsalar mu ita ce jari Allah ka ba mu jari Allah Allah ka ba mu jari da miya. Allah dan girman zatin ka. Allah Allah jari ɗaukaka Allah ka kawo mana shi mai ɗorewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kin san ni idan fa na tuna da wannan alhaji shehu la manta ma manta ma nake da yunwa akwai dan ragowar abincin nan ko dan yan dabaru ai mai gida wannan magana ma sai dai a bar shi eh? iya kawai wanda ya rage zan dafa mana shine mace da daddare Allah ka iya mana to mai gida sai hakuri abin da nake nuna miki kullum alkawari in ka da ka dauke shi to ga zaman ka cika ba karamin mutum a rayuwa kamar mare cika alkawari dan haka na shiga na fita na nemo wannan kuɗi dan in kawo miki kije ki zaɓi ne da kanki kije ki zaɓi irin kayan kwalle da ke so na gaji lafiya ya kai suna ka ba suna na kabiru madalla to kai ne drama ka zo wurin ta ko da eh, ni ne na dai faduwa ta yi a'a ba faduwa ta yi ba haka na bata dubu hudu eh biyar gairar daya eh, ita kanta bata san da zuwan kuɗin ba amma ta san da zuwan kuɗin mai da magana guda ɗaya don Allah da annabi don da ganin ka na san kai mutum ne wanda da ganin ka akwai karatu amma kuma ai karatun ne da yawa shine ɗan abokan gaba suka taba ni kai sa an ce idan karatu ya yawa ba sadaka ya kan sa tabuwa mm, mm. to an dan samu wannan akasin ka wai sa da kasuwa ka dinga bi kana dan kidan to ai kai da ka san dubu hudu in bai ba sai in karo mata yaushe zaka zo karo ka faɗa ko gobe ne ma zan iya za ka iya zuwa insha Allah to gobe kai karo ɗaya ita zan ba ko kai zan ba ya za ka bata ina fa gida ina nan gida ka san abin ne sai mu rinka yi mana risalawa saboda ba kyau haɗa ka faɗa da sarki wanda da Allah ya sa na ganka ka ganni saboda in gane ka koda a mota eh saboda kada mu zo a hanya ɗan kare ka kwaso ba su kurka ka zubar da ni eh, to aya fa to yanzu dai magana da ya kare ko ai sai ka tafi an sallaman baba to Baby, sai an jima fa. Please find a place in your heart to forgive me. Ban san yadda aka na fara son ka ba. Da a ce zan samu karbuwa a cikin zuciyarka. Da a faɗin duniyar ba ni da wani farin ciki da ya wuce shi. <laughs> Some come, some go. The ones that stay with you through everything, they are your true best lovers. Don't let go. zai hana ki amince ki aure ni kasance cikin farin ciki ki ji soyayya kamar ba soyayya siyarwa ba ce ba a duk lokacin da na so abu na kan yi lallami domin mallaka idan ya gagara na kan iya sa kuɗi idan kuɗin ba su yi amfani ba na kan iya sa ƙarfi irin ta arnan da wace abin wallahi ina son ka ni ba ko za ka kashe ni ne arniya ƙarya kike The Palace of Superheads, 3SP International Limited at it again with Fansar Kamal fansar kauna ina so ki sani ba zan ba wa ƴata talaka ban haife ki a cikin rufin asiri ba kuma ba ki rayu a cikin rufin asiri ba ban ci da ke na shayar da ke a cikin rufin asiri ba ban ilmantar da ke a cikin rufin asiri ba kin raye ne a cikin zunzurutun dukiya da wadata What is enough for the wise? It's not just a movie, it's a musical love story based on true life. He's a musician who's madly in love with her. Someone somewhere is ready to kill for her, give up his life for her, or destroy her if he can't bring her love. azikinka. a ba za su taba sayen soyayya ta ba duk soyayya ta ba ta sayarwa ba ce soyayya shine ka so a soka ka samu wanda kake so shine jin daɗin rayuwa don haka kai kuskure ku talaga baki The die is cast, the ball is in the court, and the game just starts. What yake tsoron mutuwa shine gawar farko. And introducing the young, strong, vibrant and promising actor, Kamal Yubaba as Kamal, aka the boy with the fastest feet. Gidajensa nawa, motocinsa guda nawa, nawa ke da shi a account. Fansar Kauna, executive producer Alhaji Ibrahim Musa Dan Kwairo, Sarkin Samarin Tafa. Producer Ibrahim Yamu Story Kamal Yubaba. Screenplay the creative writer and interpreter of the moment, Abdullah Yahya Fansar Kauna, directed by the specialist Abubakar S. Shehu. Why one? Kamal Come on! you <laughs> know I am a tiger. If you mess up with me, la yusuf fansar ƙauna